nan gaskiya ne idan a cikin al'umma ka zama mutum nagari, gari ba sai ka bayyana al'umma kai nagari gari ba ne allah zai bayyana musu kai nagari. gari idan ka zama ba ta gari ko gurɓatacce a cikin al'umma ba sai ka nuna kai lalatacce ba ne allah ne zai nuna kai gurɓatacce ne kai a cikin al'umma cikin wannan masana'anta ta mu ta kane masana'anta ce mai daraja da martaba da kima amma yau an waye gari wasu foreigners sun ɗauko wasu al'adu na ƙasashensu suna so su shigo da shi cikin ƙasar nan Najeriya kuma musamman wannan jiha ta mu ta Kano mai daraja wacce muke ɗauke da soyayya ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiyar shugaba Muhammadu Buhari da ya ce mu daina cin shinkafar waje mu ci tamu ta gida duk abin da ya zama namu na gida ya fi daraja in ka ɗauko na waje ba da daraja in har ana tunanin shugabanci ne babu ba fa zai taɓa yiwuwa ba ku baro ƙasarku ko in ce ku baro garuruwanku tun da ku ba ku damu da addini ba babu ishimawi babu risala babu arsali babu busar Magandi, babu ibn maja babu qira'atul musawwara idan babu shugabancin da zai muku magana wallahi tallahi kowa ce take kowaye kai ko daga ina ka zo wallahi tallahi ba za mu bar ku ba sai mun sa kafar wando ɗaya da mutum na rantse da Allah kowaye shi tunda ko ba ku san mutuncin kanku ba haƙuri ni'imar Allah haƙuri ikon Allah haƙuri halin manzan Allah allah ka ƙara mana haƙuri albarka na muhammad sallallahu alaihi wasallam to salamu alaikum dan allah dan annabi ina roƙon majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen duniya da ƙasar da ta mulki najeriya da wadda ma bata mulki najeriya ba da wadda ta yi niyyar mulkan mu allah bai bata iko ba da dukkanin wasu lauyoyi da suka sani suna zaman kan suna kare haƙƙin ɗan adam to ni nan ina buƙatar ɗauki ina buƙatar tallafi domin mutane suna neman su hana ni jin daɗin rayuwata an hana ni in ji daɗi ni da account ina ba za a bar ni ji daɗi ba na ɗora abu sai a zo a rika gaya ma baƙaƙen maganganu ba za ka yi ka ba saboda haka ni abin da nake roƙo dan Allah a kamun dauki a gaya 'yan sanda da sojoji da 'yan karota da 'yan kadet da immigration da custom da BOE kai BO e, BIO hamma da 'yan kwana-kwana su zo su tsaya lalle lalle a zuba wa account ɗina tsaro kamar yadda aka zuba wa gama dan kan a rage saboda ni fa an takura min lalle lalle a bi min na wannan abu bai dace ba sannan kuma ina ƙara gaya muku har yanzu ana nuna fim ɗin nan a cikin film house cinema rigima daren farko kar ku manta ku je ku kalla oh. na ga kana kira zuwa ka maka shi ne muka eh, to saboda haka dan Allah alfarma nake roƙa a eh. matsayinka na na mai kare haƙƙin ɗan adam eh. mai zaman kansa eh. da Allah ku kamun ɗauki eh. ina cikin wani hali ka gaya wa majalisar ɗinkin duniya ya kamata fa a haɗa a zauna a conference a zauna mitin fa a kan kare haƙƙi na fa ya kamata a kula da mutunci na wallahi ba dama in yi posting da na yi posting a ni da account ɗina sai a zo kawai a riƙa gaya min baƙaƙen magana ba sa account ɗinka ne ka ɗaure shi kam to dan Allah dan annabi ku kamun tsaro kamar yadda kuka kai wa gama dan kai ai rige gama か我慢我慢我慢っけ <laughs>